وَإِنَّ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 Allah tabaraka wa ta'ala da ya yi muna baiwa ya taurata muna ya ba mu ikon haduwa a wani wani kuma ya saba a daidai wannan lokaci a wannan yammaci na sha biyar Allah akbar sha da wata ramadana na shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara da ya yi daidai da talatin da ɗaya ga watan biyar miladiya dubu biyu da goma sha muna godiya ga allah hana wa ta'ala kan wannan baiwa da na'ima. muna roƙon shi muna tawassuli da wannan aiki allah ya karɓi a ayyukan mu godiya dukkan bukatun mu na alkhairi kuma allah ya warware matsalolin mu matsalolin ƙasar mu da gidajen mu muna addu'a ta musamman ga mawallafin wannan littafi shek abubakar mahmud jumi allah ya karɓa masa wannan aiki allah ya haskaka kabarinsa almajin su da shek ismail idris ma'asis na jama'a su zalafin shida a da ta mutu suna muna roƙon allah ya yi masa ga wasu خليفة بتاع الشيخ محمد الثاني حياة Allah ya taimake shi Allah ya karfa zuwarsa ga jagorancin sunna da kansa da sunna a Afirka Allah ya taimaki duka abokan aikin shi majalisar malamai majalisar agaji da gudanarwa tun daga matakin kasa har zuwa ƙasa muna roƙon Allah Allah ya taimake ciki wanda ta kasar a nigeria da tsarafaninta da wannan masarautar samu da jagoranta da mataimakansa kuma wannan ta mutu ta sake da albarka allah ya ga wani albarka masu kamar yadda alamma ya ishara muna nan cikin furotin nisa'i za mu tashi a 23 wadda ci gaba ne da bayanin a hakamun tema wato hukunce-hukunce na jini a musulunci kamar yadda kuka ji jiya kashin mutum kashe ɗan adam babban laifi ne ba ya kamata ga wani musulmi ya kashe wani musulmi da gangan to don haka in ma kuskure ne saboda girman laifin duk da cewa kuskure yana da rangwame amma sai an ba da biya an yi bayanin wannan biya tana da girma domin dinari dubu ko dirami dubu goma ko dubu goma sha biyu a wani kawai ko rakumi ɗari ko shanu ɗari biyu ko tumaki da awaki a tarkata dubu guda kun ga wannan al'amari ne mai girma to in mutum ya rashin arziki ya zan ba ma da kuskure ba an yi bayan abin da a kuskure ko kuskure kuskure babu babu wani babu nihi ba da nihi abin yan faru don haka ce sa aka samu wani. to wanda yake da gangan yan nufi ɗan uwa musulmi kuma ya sa abin kashewa ya kashe shi da nufin ya kashe wannan laifin ya yi girma a wurin Allah subhanahu wa wata Ya yasa wannan aya Allah wata wa ta'ala yace wa manya yaqtul mu'minan muta'ammidan duk wanda ya kashe musulmi ya kashe mumini da gangan bi an ya kasu da katalahu ya nufi kashe shi bi ayi shay'in darabahu komi ya buga mai inda da nini ya kashe shi ne aliman bi imani kuma ya san wannan musulmi ne mai imani to fa jaza'uhu jahannam abinda an saka mako ne shiga wutar nan khalidan fiha wato zai dawoma cikin wuta wa za Allahu alaihi kuma Allah ya yi wuri da shi Kushin Allah ya tabbata a kai wala anahu kuma Allah ya ɗebe mai albarka ya tsine mai ai ubida mai Rahmat Allah ya nisanta shi daga rahmati aw hu mai Rahmat. wa adda lahu azaban azima kuma Allah ya mai tattalin azaba mai girma sun na da cikin wuta baya an ce jahannama ta tabbata gare su sakamakon jahannama kuma abin bai sa da ma aka cewa addalahu azaban alima wa hada mu'awwal yadda yastahillu wato malamai sun yi kokarin fassara wannan aya ni wannan aya take nunawa akwai can suratul furqan Allah ya ambaci cewa wato eh, ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون والذين لا يدعون مع الله إلهنا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما cikin wannan aya Allah ta baraka wa ta'ala ya sifanta ibadur rahman ya ce daga cikin sifofin na sifofin su wala ya kasu nuna nafsar ta harama Allah illa bil ba su kashe rai da Allah ya haramta a kashe sai da ake na shari'a kenan sai ta hanyar wato haddi ko kisasi wanda yake sune haƙoƙi wato waɗanda ka sa a kashe mutum musulmi sannan Allah ta baraka wata ala ya ce bayan ba su kashin kai wala ya nuna ko ba su yi nuna to sai Allah ya ce wa manyan fa'al ka yadda ta duk wanda ya aikata wannan abin gulubban gada aka ambata kun ga kashin kai na ciki zana na ciki to zai gamu da azaba yau za a abu na azabu yau da kuma za a ninninka mai azaba ran san kiyama wa ya khalidu fihi muhana kuma shi da wawa cikin azaban nan wulakantacce a jin wulakanta a ya balka sai malaman tafsir sun kai ishara cewa haza ya hudu ila wato Allah jina wajen bauta wa Allah ke bauta ma wani Allah wani tare da Allah shirka ya hudu ila shirki shirka ka in mutum ya mutu yana shirka to zai da wata cikin wuta to can karshe sai Allah ya ce illa man taba wa amana wa amila amalan salih bayan an bata laifukan ga hatta kashe ke sai aka ce sai wanda ya tuba sai Allah ya ce wala ya sai wa illa kai wanda sun tuba ana canza musu bat madadin mugun aiki tuba ta goje mugun aiki sannan a rubuta musu nana to wanda aya makiyaye suratul nisa'i madaniya sai aka ce to wakka sura aya ta suratul nisa'i ta sha wata don haka wanda ya yi kashin kai wa manyan kasin mummunan mutane da fada za a fi jahannama halidan fiha sai aka ce to ai Allah ta baraka wata ala ya ce kuma cikin suratul nisa'i ne ko inda Allah ta baraka wata ala ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا to a wannan aya Allah tabaraka ta'ala ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bi Allah bai gafarta wa ayyukan shirka da shi aka hada shi da wani wajen bauta matukar dai da ya mutu yana shirka to Allah bai gama mai zai shiga wuta ya dawo mutu sai Allah ya ce wa ya gafiro ma duna zalika mai yasha Allah yana abin abinda bai kai shirka ba ga wanda ya so sai aka ce to kenan hadda kashin kai ya shiga ko kenan wadda aya ta kame fa da za a wuce nama? waccan ta shafe wata wasu suka ce eh ta shafe wasu suka ce a'a kashin kai wani lahina na musamman mai zaman kai ne ba haka shi bai cikin masu da zane wasu malamai suka ce fajar za a jihar nama in juziya wasu suka ce wanda biyar ya kashe mumini da gangan to abinda an sakamako na yi shiga wata ma in dai har an saka sai dai in ba ya mai sakaya ba amma sakaya dai shiga wutar jahannama kalibar jina ya zama malamai sun yi tattaunawa ya za a yi wannan wurin a fassaro shi a gama da sauran ayoyi wato wannan saboda nuna girman rayuwar ɗan adam mu rayuwar musulmi rayuwar musulmi tana da girma saboda haka kada mutum ya yadda ko ta halin kaka biya da al'amari ya yi zafi su ɗauki makami ya mai ɗan wane musulmi da niyya ya kake wani hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce idan taqal muslimani bi sayfayhima فالقاتل هو المقتول في النار قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مسلمين بلادي كنت حديث هو هذا مكاني فتير كفو بيديو ko da sanda biyu kowa da sanda ɗaya ko da adda biyu kowa da adda ko da barandami kowa da barandami ne ko da bindiga kowa da bindiga ne kai ko ta halin kakana in dai da niyyar wannan ya kashe wannan ne ko da da kulli ne ko wanda yana son ya kashe dan wani ne. to da wanda aka kashe da wanda ya kashe dan wutana wuta sun kai sai sahabbai suka yi tambaya suka ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi dai wanda babu iskali wanda shi ya kashe kai mun ga laifi ne ya bayyana ga hili in ya shiga wuta shi ya ja maka da shi ya tsaye da kai to shi wanda aka kashe to shi ko mi Allah yi ne ya rasulullah ne kai shi ta sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ai ya kasance da niyya ya kashe dan uwa ne to niyya kashe dan uwa ne ita shi ta to ba ni ya kashe dan uwa ni ya kashe musulmi kawai tana kai ga kuma ta saboda haka kashe mutum musulmi ba karamin aiki ba ne shi yasa yana daga cikin almaqasid shar'iyya manufofi na shari'ar musulunci a kare rayukan musulmi a kare addinin su a kare hukuncin su a kare kuma nasabar su a kare hankalin su duk hukunce hukuncen da aka yi na shari'a suna zagaya da karkashin waɗannan manyan manufofi guda biyar sauran manufofi duk da ya suke da wannan wato zafa zarari ko jalbin manafi duka karkashin wannan suke domin duka shari'a musulunci ba ta wuce jawo amfani ko tun kuɗe cuta ba bakin eh, eh, wannan ne karkashin waɗannan a tsarura su sama sannan wani hadisi nufin sallallahu alaihi wasallama ya ce a wani mayu ku zaɓi ni nan nasu yau mai kiyama fil jima'i farkon abin da za a yi hukunci da shi tsakanin mutane ranar tashi alkiyama to hukunta hukuntar jine ne za a fara kaga hadisi ya nuna a wani ma yau hasabu bihi al-amru yawm al-qiyama as-salah to bi za a yi murmi ko lalle saboda ina hadarin gada aka kai masu iska ko da rana akwai tashin to wannan hadisin ya nuna za a fara hisabi shi aikin to hisabin ayyuka ne wato sallah za a hisabi amma hukunce hukuncen da za a yi tsakanin mutane to shi ne ne za a fara sannan dukiya sannan sauran mutunci da abin da ya biyo baya don haka dai muna magana akan jinin ɗan adam da kuma kashe ɗan adam da gangan kuma za mu tsaya nan ba ta da mun fassara wannan aya ba ta zama zainun ta zama baki idan Allah ya kama gobe insha Allah mu za mu ci gaba saboda wani mai mutum da kaji na eh ko ce Allah ya ce gidana ko sai ya tsaye me yake muka ni ba da yake gobe sai ka aika ka wani ya yake muka da ni sai ka ko da abuna ya an sai lahira amma dai ka zan kayan kanka ce hada raguna ka zan kayan ka muna roƙon Allah abinda a cikin hadarar na kai Allah ya san Allah duk matsala Allah ya kare Allah ran ma kai mana addu'a ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ليكم

nan fara kai kuna kuna wuta cuối cùng